um, ga kuma wanda suke so za su yi magani wanda muka hada za su yi mana text message ko su yi mana a eh, text message mu za mu tuntube su mu ce su kira mu allah shi datar da mu a bincike ya yi yawa da kuma tambayoyi sun ƙara yawa abin da ya shafi farin harshe farin harshe mutum ka ga harshen shi fari kat wani damfara damfara ya daskare a jikin harshen zai zaka ga wani abu kamar idan aka sa ko reza ko wani aska ko wani abu za a rika kankaro abin da ke cikin harshen mutum abin da ke cikin saman harshe so abin da yake kawo wannan so da yawa masana wanda suka san harkar magani sun yi bayani a kai da abubuwan da suke jawo shi da ɗoyin baki da kuma dafara na cikin baki so ba wannan za mu yi magana ba abin da za mu yi magana shine kawar da wannan fari da yake daskarewa akan harshe idan ka san kana da wannan matsalar ko kin san kina da wannan matsalar abu biyu ne rak za a yi amfani da shi na farko za a samu lemun tsami lemun tsami na biyu za a samu gishiri yaya za a yi amfani da shi za a samu gishiri teaspoon karamin teaspoon rabin shi rabin teaspoon sai a samu mazubi a zuba idan aka zuba shi sai a samu lemun tsami sai a yanka shi idan aka yanka shi za a kawo babban cokali a matsa lemun tsamin cikin babban cokali uku in aka matse ya cika babban cokali sai a zuba a cikin wancan gishirin sai a ƙara sai an cika shi uku so idan aka cika sai a juya shi a juya shi a juya shi idan aka juya shi ba a juya shi sosai to sannan sai a samu brush so aka samu brush sai a rika dangwalawa ana goge harshe ciki a zaro harshen a goggoge shi sosai sosai sai wannan ruwan ya ƙare to ki kwana uku kina wannan ko kai kana uku kana wannan kaga ikon Allah idan an gwada an ga yayi a sanar da wasu domin su ma su gwada muna muku fatan alkhairi ka amanta da subscribe da sharing da comment ma'assalam